وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين babu wani sha'ani da za ka kasance a cikinsa ya kai wannan manzo, haka ma babu wani abin da za ka karanta na alkur'ani haka ma babu wani abin da za ku aikata na aiki ku muminai, face sai mun kasance muna kallon ku, muna sane da ku, muna jin ku, tun daga lokacin da kuka fara aikin har zuwa lokacin da kuke kutsawa cikinsa. babu wani abu daidai da ƙwayar zarra da yake buya daga sanin Ubangijinka a sama ko a ƙasa, haka babu wani abu da yake ƙasa da ƙwayar zarra ko ya fita girma face yana rubuce a cikin wani littafi bayyananne wanda baya barin wani abu ƙarami ko babba face sai ya ƙididdige shi